الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا wani الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء من واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan yabo da godiya sun tabbata da Allah Tsira da amincin Allah su daɗa tabbata ga annabi Muhammad annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Cikin ni'ima da yardar Allah gashi Allah ya sake zagayo da mu cikin waɗannan kwanaki masu albarka a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan tsawon lokaci muka yi mana ta roƙon Allah ya riskar da mu wannan watan gashi Allah ya cika mana burin mu yi ƙoƙari yan uwa mu yi amfani da wannan dama da Allah kamar yadda muka yi ta gabatar da darussa kafin shigan wannan watan game da abin da ya shafi watan ramadan watan ramadan wata ne na musamman da allah yake bance shi domin daidaita al'amuran bayansa annabi ya ce duk wadda watan ramadan ya shigo har watan ramadan ya fita bai samu dace ba to dama ba shi da rabo mu yi kokari ta hanyar mai da al'amuran zuwa ga allah tuba zuwa ga allah kyautata ayyuka a rayuwa abinda ya rage mana a rayuwa mu yi kokari mu ribata muna roƙon Allah ya sa dace cikin ayyukan mu abinda duk muka aikata a baya da wadda za mu aikata Allah ya karɓa mana Allah ya sa ya zama sanadiyar tsiranmu Allah ya tabbatar da digadiganmu akan imani yau ɗaya ga watan ramadan ko hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas haka ne ko kuma ishirin da bakwai ga watan biya watan masu albashi dubu biyu da goma sha bakwai to muna roƙon Allah ya ƙara mana albarka a cikin rayuwa ba tartibin tafsirin alkur'anin da muka saba a baya ba na damu yi ba waɗansu surori guda biyu cikin alkur'ani suratun ra'ad da suratun ibrahim na ɗauko mana nake so in karanta mana su saboda abin da suke ɗauke da shi na yadda alaƙa take ƙulluwa tsakanin bawa da ubangiji da kuma yadda surorin suka fito fili wajen bayani wa mutane ya yada a yi su san Allah babu karatu mafi tsada a duniya duka kamar karatun sanin Allah idan mutum ya san Allah shi zai ba shi dama ya ribaci dukkan alkhairai da ubangiji ya shimfiɗa ma bai idan mutum bai san Allah ba ba zai iya ɗa'a ma Allah bin umarni baya yiwuwa matukar wadda aka ma umarnin bai san waye ya yi umarnin ba hannuwa daga hani baya yiwuwa matukar wadda aka hana din bai san waye ya hana ba to amma idan bani suka san wane ne ubangijinsu wane ne ya halice su wane ne abin bautarsu wannan zai ba su dama su yi cikakkiyar biyayya ma Allah su kuma kame daga abun da zai zama sako ma Allah Allah ya mana jagoranci Allah ya sa dace cikin karatun da za mu yi to an rama sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace alif lam mim ra waɗannan na alifun da lamun da mimun da ra'un ana ce musu al-huruful waɗannan alhuruful mukaffa'a kusan surori 28 Allah ya buɗe da waɗannan harufa a cikin alkur'ani mun sha tattaunawa game da zantuttukan malamai game da waɗannan alhuruful mukaffa'a da kuma irin ababen da da yawa daga cikin malamin tafsirin alkur'ani suka ambata game da waɗannan alburufin muƙaɓɓa amma dai magana da muka fi ambatawa a ko da yaushe shine abun da shekul islam ibn taimiyya ya ambata wanda shine al'imam ibn kasir ya ambata a cikin tafsirinsa sannan shine abinda malam muhammadu aminu shankiti shankitin qur'ani ya tafi a kai cewa alhuruful muqatta'a Allah subhanahu wa yana bude waɗansu surori na alqur'ani ne da irin waɗannan harufa domin Allah ya bayyanar da girman alqur'ani domin nuna alkur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar ma bayi cewa shiriyarsu su Allah ya kunsa shi a cikin wannan alkur'ani jama'a mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane annabi kowane manzo da Allah ya aiko shi duniya bayan littafi da Allah ke bashi kuma yakan haɗo shi da mu'ujiza wadda zai kalubalanci bayi da ita kamar annabi musa alaihi salatu wasalam bayan littafin attaura da allah ya bashi kuma ya bashi mu'ujiza ta sandarsa ta dinga rikida tana zama macijiya hannunsa ya yi haske ya haska duk inda yake bukata da sauran ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi annabi ya ce kowane annabi daga cikin annabawan Allah Allah kan ba shi mu'ujiza da yake zuwa da ita annabi ya ce to ne littafin alkur'ani da Allah ya bani na shiryas da mutane da littafin annabi ya ce kuma shine mu'ujiza da Allah ya bani yana daga cikin mafi girman mu'ujiza da Allah ya ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne alƙur'ani annabi ya ce bambanci da ke tsakanin alƙur'ani da maganan wani wadda ba Allah ba bambancin da ke tsakanin maganan Allah da maganan da ba ta Allah ba ce annabi ya ce bambancin kamar Allah ne da wadda ba Allah ba akwai bambanci ko ba annabi ya ce bambancin da ke tsakanin alkur'ani da kowane irin magana kowane irin littafi ratar kamar bambancin Allah ne da bayi to haka maganar Allah take da maganar bayi jama'a mun fahimta shi yasa larabawa suna da jarunta a wajen fiskantar kalubale idan aka fito da wani abu in dai challenge ne abu to balarabe yana da wahala a ce ka ya sha ma'ana ka kalubalance shi bai tinkari kalubalen ba amma haka alkur'ani nan gani nan bayan yana da wahala ka samu wani mutum da baya barin a zungure mishi goshi a wajen kalubale kamar balarabe amma wallahi haka ƙwar'ani ya zunguri goshin kowa kuma ya tafi babu wanda ya rama alkur'ani babban kunne suka ce abinda ke bayyanar da haka galibi duk surorin da Allah ya bude su da irin waɗannan harufa alhuruful muqatta'a to zaka ga karatun da ke biyo bayan harufan Allah na magana ne akan shi kansa alkur'ani sai ya ce yasin sai ya ce wal qur'anil hakim wal qur'anil hakim hamim hamim ce galibi idan kaga Allah ya ambaci waɗannan haruffan to karatun da ke fara zuwa bayan haruffan za ka ga Allah na magana ne akan shi kansa alkur'ani kenan waɗannan alhuruful muqatta'a kamar shimfiɗa Allah ya yi. mabayani akan mu'jiza na alkur'ani da yadda alkur'ani ya gagari kowa kuma ya gagari komai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana karantar da alkur'ani larabawa sun yi ta faɗe-faɗe sun yi ta suka a game da alkur'ani balkalu afgasu a halami baliftarahu Balhu, wa Shairu. abgasu ahlami suka ce a'a alqur'anin nan ayyaye yayin mafarki ne kawai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya kwanta yayi mafarki abin da ya gani a mafarkin sai ya zo ya karanta wa mutane sai ya ce Allah ne ya aiko shi baliftarahu waɗansu suka ce a'a ba mafarki bane shi yake zama ya shirya kayansa tukunna ya zo ya ce wa mutane Allah ne ya aiko shi bal huwa sha'ir waɗansu suka ce a'a ai ba ya ba kirkira bane ba kuma yaye yayen mafarki bane mawaki ne tsabar kwarewa ne a iya zuba baituttuka na waka da fasaha yasa yake zuwa da alkur'ani Allah sai ya ce to idan dai har haka ne ku je kuma ku zo da qur'anin kun a gwada kulli inijtama'at al-insu wal jinnu sallallahu alaihi wasallam kulka ce musu la'in ijtama'atil insu wal jinnu idan aljanu da mutane za su haɗu a yi gangami na mutane masu fasaha masu basira masu iliminsu da aljanu masu iliminsu masu su ala an ya a tobe misali hadar qur'an akan su je su shiryo wani kundi wani littafi kamar wannan alkur'ani Allah ce la ya'tuna bi mislihi ba da su iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashi na taimaka masa sashi duk a hada farfesosi na mutane da farfesosi na aljamu kuma na kowane bangaren ilimi su zauna domin su zo da kwatankwacin alkur'ani Allah ya ce ba da su iya ba ko da sun samu taimakekeniya sai in kana tadabburin alkur'ani alkur'ani nan ne za ka gane sirrin alkur'ani duk magana idan ba ta Allah ba ce sai ka samu akwai inda ta buɗe in za ka bibiyi maganan Allah duk gabar da ka samu wallahi sai ka samu gabar akwai rayuwar bayin Allah a jikinsa to aka kalubalance su zo da kwatankwacin alkur'ani alkur'ani bai zo ba Allah sai ce to mun rage a zo da sura goma duk da iya zancen laraba wannan am ya kulu na ta naftarahu bi ma'ana bal yaqulu naftarahu Allah yace cewa suke yi manzon Allah sallallahu alaihi sallam shi ya kirkiri alqur'ani ba Allah ne ya bashi ba Allah sai ce qultu kace musu fa'atu bi ashri suwarin mislihi muftariyatin ku je ku zo da kwatankwacinsa ku zo da surori goma na kirkira din tun da larabci ne yadda ya iya larabci kuma kun iya larabci tun bi ashiri suwarin mislihi muftaraya ku je ku kirkiro surori guda goma kwatankwacin na alkur'ani wadda umarni istafa'atun min dunin lahi in kuntum sarikin kuma an ba ku dama kofa a buɗe duk wadda ba Allah ba in da ku iya neman taimakonsa ku nemo taimakonsa an ba ku dama ya taimake ku Allah ya ce ba za a kama ku da satan kansa ba fada'u man istata'tum min dunillahi duk wanda kuke ganin zai iya taimakan ku wajen shiryo surori goma nan Allah yace an halatta muku ku je ya taimaka muku da abin da zai taimaka muku in kuntum sadiqin idan abin da kuke sa gaskiya ne abu ya gagara Allah sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmai fa in lam yastajibu lakum idan ba su amsa muku wannan ƙalubale ba ba su zo da waɗannan surori da aka nema ba fa'alamu to ku sani annama unzila bi ilmi Allah qur'ani bisa ilimin Allah aka saukar da shi ai ko a mu mutane hausawa suka ce abin abinda babbai hango yaro ko ya haure ni ba zai hango shi ba Allah ya yi magana wani ya kalubalanci magana Allah ko a tsakaninmu baiwar mu basirar mu hangen nesan mu ai ba ɗaya bane ba wani abun sai ya rikice maka ya rincaɓe maka ka rasa yadda za ka samu mafita kana gaya ma wani idan kuka zauna in yi baka shawari sai ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi sai ka ga an samu wai fa'alamu annama unzila bi ilmillah wa alla ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai shi Allah ya ce fa hal antum muslimun to ku mi kauya ba

Allah ya ce am ya ƙudu naftarahu suna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiri alƙur'ani kul Allah ya ce ka ce musu fa'atu bi suratin mislihi ku je ku zo da sura guda ɗaya irin na alkur'ani kamar inna a atsaina kalkautar ita ce mafi gajartar surar alkur'ani Allah ce ko kamanta ku je ku zo da ita wada a ta'atun min lahi in kuntum sadiqin kuma akan zuwanta ku nemi taimakon kowa ya taimaka muku in dai abin da kuke da awa gaskiya ne ita ma ta gagara zuwa ya tabbata qur'ani maganan Allah ne ko ba maganan Allah bane ya tabbata maganan Allah ne alkur'ani kenan Allah ya ce tilka ayatul kitabi waɗancan ayoyi ayoyi ne na littafin alkur'ani malamai suka ce lafazin tilka ana nuna abinda yake nesa ne wadda ya zo a jinsi na mata idan an ce zalika da yake nesa ta ɓangaren abinda yake maza in an ce haza abin da yake kusa in an ce hazihi wacce take kusa sai suka ce to me yasa Allah yake cewa zalikal kitabu la raiba fihi wancan littafin Allah sai ya nuna alkur'ani da nesa nan ma sai ya ce tilka ayatul kitabi waɗancan ayoyi ne na littafin alkur'ani malamai suka ce dalilin shine saboda alkur'ani ya sha kan kowa ya kere kowa to Allah in zai nuna mata sai ya ce mata can saboda ka san yana gaba da kowa yana saman kowa jama'a mun fahimta sai ce tilka ayatul lahi tuluha alayka bil haqqi wadancan ayoyi ne na Allah da ake karanta su gare ka da gaskiya to in an ce can din don ka san ya sha gaban turawa ya sha gaban larabawa waɗansu malamai suka ce a'a ai asma'ul ishara ya tanawabu ba'daha ba'da wannan yakan iya zama a gurbin wannan tilka ayatul kitabi bi ma'ana hadhihi ayatul kitabi waɗannan ayoyi da zamu karanta ayoyi ne na littafin Allah abinda Allah ya mana shimfiɗa a farkon suratun ra'ad bayan ya bayyanar mana da alƙur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga gunshi shine waɗannan ayoyi da yanzu za mu shiga zuwa ga karanta su waɗannan ayoyi da muka yi ta karantawa a baya Allah ya ce ayoyi ne na littafin Allah littafin alkur'ani jama'a mun fahimta sakon da malamai suka ce yake cikin tilka ayatul kitab waɗannan ayoyi ne na littafin Allah alkur'ani babban kundi saboda a ja hankalinka zuwa ka saurara domin duk abin da ke cikin alkur'ani zai amfane ka ne kai da yan uwanka jama'a mun fahimta ba kamar jarida ba ne idan an zo ana magana akan hannun jari to wanda bayi da hannun jari shi bayi da kes da wannan shafin idan an zo ana magana akan wani ma'adin wadda kasar ba irin wannan ma'adinan bayi da bukatar karanta wannan shafin shi alkur'ani babu harafin da baka da bukatar ba wata sura ko wata aya da za a ce to wannan ayar suwa ne ne suwa ne bata shafe su ba babu wannan karatun a cikin alkur'ani an aiko shi ne ilan nasi kafa gaba ɗaya kuma da kowa to waɗannan ayoyi da Allah ya ambata ayoyi ne na alkur'ani wadda za mu karanta ma'ana dukkan rayuwarmu kai da komowanta yana cikin alkur'ani jama'a mu fahimta mu natsu mu bibiyi ayoyin alkur'ani bisa tadabburi mu ga sako da ubangijin mu yake isarwa zuwa gare mu cewa waɗannan ayoyi na alkur'ani ne daidai ne da a ce maka to za a fara gaya maka maganan ubangijinka ai akwai bukatar ka tsaya ka saurara tunda ya aiko ne ga mutane ya aiko saƙon ne zuwa ga bayi kai kuma kana cikin bayin ashe akwai bukatar ka samu nasuwa jama'a mun fahimta kuma wallahi duk abin da za mu karanta nan da saƙon abinda ayoyin suke ɗauke da shi babu wani abu guda ɗaya da shi Allah zai amfana duka amfanin ne shi alkur'ani sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam misalinsa kamar manuwal ne na rayuwar ɗan adam hankali ya yarda cewa duk abin da yau ake rayuwa da shi yana da manuwal hanyar da za a karantas da kai yadda za ka sarrafa shi akwai ƙa'idodin da ake bi a sarrafa mota idan ka sai fanka sai a baka dan takarda a ciki wani ita ma akwai yiwuwar idan wani abu ya gagara a nuna maka yaya da a sarrafa shi idan rediyo ne a baka idan ac ne da takardansa idan wani inji ne da takardansa to idan dukkan waɗannan abubuwa suna da manuwal yadda za a sarrafa su mutum kuma ogansu gaba ɗaya shi kuma a ce ba manuwal ai ci baya in dai mota ta manuwal rediyo da yadda ake sarrafa shi kai kuma da baiwarka da basirarka aka ce kai ba ka da tsarin da za ka rayu ai abun bai ba to Allah sai ce ga hanyar da za ku bi ku wallahi tallahi babu wani abu da ke cikin alkur'ani sai hanyar da rayuwarka za ta inganta shine ayar da ɗazu aran ma yake karantawa a cikin tilawa ya ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah istajibu lillahi wa da rasul ku amsa wa Allah ku amsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idza da akum lima yuhyikum da zaran ya kiraye ku zuwa ga abin da zai inganta muku rayuwar ku Allah bai kiran bani sai zuwa ga abin da zai inganta musu rayuwa duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kiran bayi zuwa ga komai sai abin da zai inganta musu rayuwarsu duniya da lahira Allah sai ya ce to ku waɗanda suka yi imani idan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kiraye ku Allah ce ku yi sauri ku tafi ku yi sauri ku amsa wa'lamu anna Allah yahulu bainal bari wa qalbihi ku sani Allah kan sha makance tsakanin bawa da zuciyarsa karshe ga abun yayi taurin kai ya bi sai a zo a sha makance zuciyan sai ya gagara amfanar wannan abu jama'a mun fahimta Allah ya ce tilka ayatul kitab waɗannan ayoyi da za mu karanta ayoyi ne na littafin alkur'ani ma'ana waɗannan ayoyi bayani ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi akan hanyoyin shirya da yadda za ku dace wallazi unzila ilayka min rabbika alhaq Allah yace wannan da aka saukar maka daga ubangijinka ma'ana wannan littafi na alqur'ani allazi unzila ilayka min rabbika wanda aka saukar maka da shi daga ubangijinka alhaq Allah yace shine gaskiya duk wata magana idan ba ƙur'ani ba ne za a mata a sha ruwan sun amma ban da alƙur'ani shi alƙur'ani in ka ji ka bi kawai wallazi unzila ilayka min rabbi haq Allah yace wannan littafi da aka saukar maka daga ubangijinka alhaqu Allah yace shi ne gaskiya shi ne zance gaskiya duk abin da ka ji a cikin alkur'ani gaskiya ne duk abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne li annahu la yantiqu anil hawa in huwa illa yi yuha don bayi faɗan magana bisa shaci faɗi yadda yake so abin da aka mai wahayi yake isar ma al'ummarsa domin su samu shari'a jama'a mun fahimta wallazi unzila ilayka min rabbika alhaq wannan littafi da aka saukar maka daga ubangijinka Allah ya ce shine gaskiya shine gaskiya kar ka bata lokacin ka wajen bin alqur'ani da sunna shine gaskiya duk abin da ka bi ba shi ba wallahi ta ne wallahi abin sai ya wahalar da kai alqur'ani shine gaskiya ba a cikin qur'ani Allah ai sai yake cewa ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الله يجي ومن أعرض عن ذكري duk wanda ya kau da kai ya bijire daga ambatuna wa man a'rada an zikiri wanda ya yi watsi da addinin da na shar'anta wa man a'rada an zikiri wanda ya yi watsi da alqur'ani da sunna wa man a'rada an zikiri Allah ce wanda yace ba ruwan sa da ni fa inna lahum ma'ishatan banka Allah ce zai shiga rayuwa mai kunci wallahi da gaske ne wallahi ba a taba samun wanda ya gwada haka ya sha ba wa man a'rada an zikiri Allah ya ce duk wanda yace ba ruwansa da addini ba ruwansa da alqur'ani ba ruwansa da sunna ba ruwansa da da'a ma Allah Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan dankan Allah ya ce na gare shi mene Allah ya ce wata rayuwa ta kunci da matsatsi jama'a kuna ji to abin da gaske ne haka abin yake أولي حكم سيتي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنبوي له حياة طيبة وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون yace man amila salihan min zakarin aw unsa wanda ya aikata nagartaccen aiki namiji ne ko mace shi Allah ba ruwansa in kai imani kai aikin kwarai Allah ya ce falla nuhuyi yannahu hayatan tayyiba wallahi wannan mutumin ko wannan matan za mu rayar da su Allah ya ce rayuwa mai daɗi to wannan ma da gaske ne jama'a mun fahimta wallahi unzila ilayka min rabbika al wannan karatu da aka saukar daga wajen ubangiji na alkur'ani Allah ya ce da gaske ne yadda ya ce wadda ya bijiri ya ƙi bin Allah zai gamu da matsatsin rayuwa kunci a rayuwa da gaske ne wadda kuma ya yi aiki na kwarai ya yi imani zai ji daɗi shi ma Allah ya ce da gaske ne falanuhu yannahu hayatan tayyiba Allah ce wallahi dan mu rayu da shi rayuwa mai daɗi can a bakar ba ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah ya ce riba sai na daidaita ta na kwashe ka da gaske ne ba wasa Allah yake ba labari yake ba duk inda harkar riba take a hagunci ma'abucin da yake karewa Allah ne ya ce yau haƙun lakun riba zai shafe albarkar riba zai ɗaiɗaita albarkar riba to da gaske ne in kana ganin ba haka bane ka kwaya. kuma ya ce a game da riba ya ayyu alladina amanu kula a wazaruma ma baqiya min riba in kunta mumini taqullaha in من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله يتي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya riba ku bar duk abin da ya rage na riba ka ba da dubu goma za a baka dubu sha ɗaya Allah ya ce to ka karɓi dubu goma ka bar dubu ɗaya Allah ci karka ci dubu ɗaya ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min riba ku bar duk abin da yake saura ne na riba ku karbi uwar kuɗin ku riban ku barta sai ce fa in lam taf'alu idan ba ku yi haka ba kuka hada hadda riban fa azanu bi harbi min Allah wa rasulina Allah ya ce ku shirya Allah da manzan Allah da su yaƙe ku to shi ma da gaske ne in baka bari ba wallahi da su yaƙe ka jama'a mun fahimta duk abin da ka ji a ƙwar'ani da gaske ne abu duk abin da ka ji a ƙwar'ani da gaske ne duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa jama'a da gaske ne kun san kwanan baya an yi ta cece ku ce a game da maganar sankarau sankarau ya kulla a waje kaza sankarau ya kulla a waje kaza wani daga cikin waɗannan gwamnoni sai ya fito sai ya ja hankalin mutanensa cewa to a dinga gudan saƙon Allah domin saƙon Allah yana daga cikin abin da ke haifar da annoba a cikin al'umma to shi kenan sai aka yi zariru ga aka yi ta cece kuce kan wannan magana a cikin ƙasar nan wannan sai ce to idan dai sankarau sabon Allah ne mai yake kawo shi me yasa a Amurka ba a sankarau idan dai sankarau sabon Allah ne yake kawo shi me yasa a Inuku ba a sankarau idan dai sankarau sabon Allah ke kawo shi me yasa a Turai ba a sankarau kyau in ka ji mutum na wannan magana bai san waye Allah bai san Allah da gaske ne da gaske ne sabon Allah yana kawo annuba. da gaske ne da gaske ne sabon Allah na kawo annuba. ba a cewa idan annuba ta fada cikin al'umma shugabanni su naɗa hannu su ce tun da sabon Allah ne ya jawo a zura ido wannan kuskure ne dole a tashi a nemi mafita amma dai saƙon Allah na kawo annoba da gaske ne Allah da manzon Allah sun ce saƙon Allah na kawo annoba ka san matsalar ɗan boko in bai karanci addini ba shi kan zama annoba ne a musulunci jama'a kun fahimta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya a cikin hadisi al-imamu abu dawud ya fidda hadisi hadisin abdullahi dan umar annabi yake cewa ya ma'ashar muhajirin ya ku jama'ar muhajirai kamsun yace akwai waɗansu abubuwa guda biyar izabtulitum bihinna in aka jarabce ku da waɗannan abubuwa biyar annabi sai ya katse yace wa a'udhu billahi an Ya yace ina neman tsarin Allah kar waɗannan ababa su riske ku amma duk ran da waɗannan abubuwa biyar suka riske ku annabi ya ce za ku ga masifar rayuwa za ku ga takaici a rayuwa sai annabi ya ce lam tashhari alfahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha alfasha bata taba bayyana a cikin waɗansu mutane ba zina ne ya bayyana luwaɗi ne ya bayyana maɗigo ne ya bayyana hatta yi ulinu biya har ta kai mutanen suna bayyanar da abun suna yin shi ƙololo a matsayin yayi Allah ce annabi ya ce illa fa shafihi mutfa'un face annoba ta fantsama cikin waɗannan mutanen gaskiya ne ko ba gaskiya ba jama'a ku ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce lam tasharil fahishatu fi ƙaumin ƙattu da ɗai alfasha ba ta taɓa bayyana a cikin mutane ba a ce nan dandaso ne na karuwai zina ake har ya bayyana e nan zina ake ga karuwa ga karuwa mai son zina da ita zai yi zina da ita e da gaske ne zina take jira hatta yi ulinu biha kuma su bayyanar da abun ana yin shi ƙwararro annabi ya ce illa fasha fihim ta'un waɗannan mutanen annoba za ta fantsama a cikinsu sai ya ce wal auja'u lati lam takun madar fi aslafihim alladhina madaw da kuma cututtuka waɗanda ba su shafi iyayensu da kakanninsu waɗanda suka gabata ba annabi yace su ma da su gansu za a samu ciwo inda za a ta da kakanka a kabari a ce kun san wannan ciwon zai ce mu ba mu taɓa jin labarin sa ba annabi yace da ku gamu da haka wani malami da ya karanta wannan hadisin sai yace wannan hadisin shi kaɗansa dalili ne akan annabi Muhammadu manzon Allah ne jama'a kuna fahimta annabi ya ce matukar alfasha za ta bayyana a cikin har kuma ku bayyanar da ita to daga cikin abin da Allah zai jarabce ku annoba za ta yi ta fantsama a cikin ku sannan za ku yi ta gamuwa da cututtukan da iyayenku da kakanninku ba su san irin waɗannan cututtukan ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a cikin alkur'ani Allah ya ce wa laqad arsalna ila umamin min qablika قوم إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله مدعوكتين سركي يتي walakad arsalna ila umamin min qablika Allah ce hakika mun aiki manzanni da yawa cikin al'ummomin da suka zo kafin ka waɗannan al'ummomi sai suka yi ta yakan waɗannan manzannin suka yi ta fada da waɗannan manzannin waɗansu manzannin al'ummomin su suka karkashe su fa bilba bil ba'sa'i wad dara Allah yace da nazo hukunta su sai na kama su sai na azabtar da su bil ba'sa'i da bakar talauci wad dara da cututtuka kun yi yatabarra'un Allah ce don su kaskantar da kai su san ni ne ubangijinsu. jama'a kun ji saba ma Allah yana kawo cututtuka ko bai kawo Allah ya ce wa laqad arsalna ila umamin min qablika hakika mun tura manzanni da yawa cikin al'ummomin da suka zo kafin ka fa akhaznahum bil ba'sa'i wad darra da suka kafirce suka juya baya Allah ya ce sai na jefa musu cututtuka Allah ya ce da talauci fa bilba bil ba'sa Allah ce sai na kama su da bakar talauci wa zarra da cututtuka la'allakum yatadarra'un Allah ce domin su kaskantar da kai su dawo kamar wani ne yace to Allah ai gashi sun mummutu, sun daidaice sun halaka a cikin wannan jarrabawa da ka garbce su da shi sai yace falaula iz ja'akum ba'suna tadarra'u me yasa lokacin da suka ga wannan azabar ta taso ba su kaskantar da kai sun zo sun bi ni ba walakin kasat qulubuhum Allah ya ce sai ma zuciyarsu bushewa ta yi suka karyata suka ce wannan abun ba ma wani abu bane kawai rashin iya abu kaza da abu kaza ne wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kayatar musu da munanan ayyukan su jama'a kun fahimta ko ba fahimta sabon Allah yana kawo cututtuka ko bai kawo yana kawo zahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas بما nas allah ya ce zaharar fasadu الله wani bahari barna kashe kashe miyagun ayyuka كشكشي Allah ya ce ga sunan sun bayyana akan tudu kata-kata Allah ya ce sun bayyana hatta a cikin ruwa bima kasabat aidin nas Allah ya ce kuma duka hakan ya samu mutane ne saboda abinda hannayen mutane kin aikatawa li yuzikahum ba'd allazi amilu Allah yace kuma Allah ya bari ne su dandana kudar saboda su dandana sakamakon abinda hanna sashin abinda hannayensu suka aikata kun yarji kun koda su dawo zuwa ga Allah jama'a kuna fahimta sabon Allah na haifar da cututtuka da masifa ko baya haifarwa yana haifarwa to amma inda calculation ɗin ɗan bokon da bai san addini ba yake shine shi tun da a can sankarau aka yi nan ma ana saƙon Allah to me yasa ba a yi sankarau ɗin ba to bari ku ci shi Allah ba ma gari da gari ko ƙasa da ƙasa ko anguwa da anguwa ba kai ma idan ka zama ɗan iska in aka maka horo da wannan azaban nan gaba in ka ƙara ba wannan za a sake kawo maka ba. wa ma nurihim min ayatin Allah ya ce ba mu nuna musu wata aya ta azaba illa hiya akbaru min uktiya face ita ce mafi girma akan yar uwarta mutanen annabi Musa Allah ke magana idan suka kafirce in Allah ya jarrabe su da abin da ya jarrabe su sai su tuba idan suka koma zuwa ga Allah in in matsalar su ta warware sai su sake komawa Allah sai ya sake kawo sabuwar jarrabawa jama'a kun fahimta yanzu mutanen annabi Musa ne kawai da suka bijire suka juya baya ma Allah da Allah ya zo kama kama su da irin wannan ukuban sanadiyar sabon allansu ba kala ɗaya ya kawo musu ba fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wal qummala wad dhabi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin Allah ya ce fa arsalna alaihim tufan da muka zo damkassu da azaba Allah ce sai muka sako musu ambaliyar ruwa ko yayyafi aka yi ruwan sai ya ambaliya zai rushe gidaje sama da dubu talatin ya kashe rayayyuka idan suka ga sun shiga matsala sai su koma gun annabi musa su ce da su gyara a ɗauke musu wannan musifa idan aka ɗauke sai su koma ruwa in sun koma allah ya ce sai muka turo na fari jama'a kuna ji fari ne idan suka yi sauka ɗaya duk abin da ƙasar ta noma a wannan minti sha biyar talatin za su lalata shi wal bayan an gama na fari aka sako na ƙwarƙwata. wadda fadi'a bayan an gama na kwarkwata aka sako na kwaɗi waddama bayan na kwaɗi aka sako na jini a ayatin mufassalat jama'a kun fahimta saboda haka ba wai don horon da Allah ya yi ma waɗancan wai kuma idan a inugu ana yi yan inugu ma irin sa za a shi Allah ne baka san shi ba shi yasa kai wannan misali yanzu ba ga su al'ummomin da suka wuce ba ku dubi yadda Allah ya musu azaba iri ɗaya? Wa'adar different people. da ya halakar da al'ummomin da suka gabata waɗanda suka kafirce ma Allah Allah ya ce wa adam wa samuda adawa da samudawa wa kad tabayyana lakum min masakinihim Allah ya ce ai wani sashi na gidajensu wuraren zamansu ya bayyana gare ku wa zayyana a shaytanu a'malahum shaytan ya kayatar musu da miyagun ayyukan su fasaddahum an sabili sai ya kange su ga barin tafarkin Allah wa kanu tafsirin. amma mutane ne masu ganewa amma dai kangarewa ne da juya baya ma Allah wa karuna wa fir'auna wa hamana Allah ya ce haka karuna da fir'auna da hamana wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat hakika annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi sai suka yi girman kai a bayan kasa suka ki biyayya ma Allah suka ki da'a ma abinda Allah ya aiko annabi Musa da shi Allah ya ce wa ma kanu sabiqin amma dai basu tsere mini ba in ji Allah fa kullan ai fa kullu wahidin minhu Allah ya ce kowanne daya daga cikin su akhazna bi zambihi Allah ce mun kama shi da irin laifinsa jama'a kun ji fa kullan akhazna bi zambihi fa kullu wahidin minhum akhadnahu bi sababi zambihi Allah ce kowanne daya mun kama shi da laifinsa sai Allah ya ce faminhum man arsalna alaihi hasiba Allah ya ce daga cikinsu akwai wadda muka turo wa guguwa ta zo ta halakar da su wa minhum man akhazathu sayhatu daga cikinsu akwai wadda muka aiko tsawa ta halakar da su wa minhum man kasafna bihil arda daga cikin su akwai wadda muka kispe kasa da shi wa minhum man agarakana daga cikin su akwai wadda muka nisar a ruwa suka mutu jama'a kuna ji man arsalna alaihi hasiba adawa man aka sai hatu wadda tsawa ta halakar da su samudawa man kasafna bihil arda karuna shi fa karuna da shi aka ci gwamnatin annabi Musa amma shi a ƙasa aka nitsar da shi fir'auna aka nitsar da shi a ruwa jama'a mun fahimta kenan kaga kauyanci ne ka ce, to me yasa abinda aka ma wancan ba a ma wannan ba wannan gwamnati ɗaya suka yi amma azabar kowa da irin wadda Allah ya mishi nashi ni kun gane kowa da wadda Allah ya mishi saboda haka abinda za a yi a nan in an saɓi Allah ya yi wa mutane a nan na Kaduna idan sun yi ba lalle ba ne irin saƙonsu Allah ya musu irin wancan su ma akwai irin nasu sai a ce to me yasa su turai da ba su kaza ba su sankarau a ai su ba sankarau ya kamata a jefa musu su ma akwai irin nasu jama'a kun fahimta kuma ka lura hatta jarrabawa wannan da Allah ke karfafan imani da tsarkake mutum da shi domin ai Allah kan jarabci bayi da jarrabawa domin daga darajar su annabi ya ce ashaddun nasi bala'an al'anbiya wanda suka fi tsananin shiga bala'i da jarrabawa annabawa to yanzu ko jarrabawan da ake ma muminai iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne summal amsal fal amsal summal amsal fal amsal sai wannan sai wannan annabi ya ce in kana fi dinihi sulban idan mutum yana rike da addini tsantsa ishtadda bala'u jarrabawar ci sai ta yi tsanani wa in kana fi dinihi rika idan kuma sako-sako yake addini obutuliya ala hasbi dini sai a jarrabe shi daidai ruwa daidai gari jama'a mun fahimta to hatta jarrabawa na daga daraja ba wai irin abin da wancan yake yi shi za a ma wannan jarrabawa ba kun gane saboda ka idan an ce sankarau ya shafi waɗancan waɗansu kuma ya ga an musu da amai da gudawa waɗansu kuma sai a musu da katarina wuta da gobara waɗansu kuma sai a musu da kankara ba lallai bane su kuma wadda za a musu sankarau sai an musu katarina jama'a kuma yanda ku ba ku kowa da akwai abin da Allah yake jarabtansa da shi wanda bai san Allah bane yake cewa me yasa abin da aka ma wani ba amma wannan kun ga irin wannan maganar da suke yi bai da bambanci da abin da larabawa suka gaya wa annabi lokacin da aka yi hijira daga makka zuwa madina ga muhajirai ba gun zama ba abinci ba kaza annabi sai yayi kira yace jama'a ku fito da dukiyarku a zo a ciyar da bayin Allah wa idza qila lakum anfiqu mimma razaqakumullahu anfiqu mimma idza qila lakum anfiqu mimma razaqakumullah idan aka ce ku zo ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku qala allazina kafaru lil na amanu kafirai sai su gaya wa mu'minai a nutu'imu man law yasha'u Allah at'ama mu kuma mu ciyar da waɗanda illa Allah na so ya zai da su ai ka ce su ɗin na Allah ne abinda suke kai na Allah ne rayuwar da suke ita Allah yake so mu namu Allah bai so to ai kaga Muhammadu sun fi mu kusa da Allah to bai ba su ba mu kuma mu ɗauka mu ba su ai tunda sun fi kusa da shi ya kamata a ce su zai fara bawa kafin ya ba mu waɗansu wannan kwatancen ya yi daidai ne wadda ke cewa a inugu ba a yi anan ba ya yi koko bai ba ya yi a yahudawa idan suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko wucewa da su yi sai su ce mishi assalamu alaikum azaba halaka walakanta ta tabbata a kanka sai su zagi annabi wai idan sun koma gida saboda ƙauyenci sai su to in dai gaskiya ne shi Allah ya fi so don me yasa Allah ya bar mu wa iza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibuna Allah bima naqul anfusihim laula yu'azzibuna Allah bima idza ja'uka idan sun zo inda kake hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su ma gaskiya gaisuwa ba irin gaisuwar da Allah ya ce a maka ba sai su zage ka sai su walakanta ka wa yaquluna kuma sai su je suna cewa fi anfusihim a ransu laula yu'adhibuna Allah bima naqul in dai Muhammadu shi Allah ya fi so shine dan gatan Allah shine mafi daraja abun Allah me yasa Allah ya bar mu bai mana azaba ba da muka zagi muhammadunsa jama'a kun ji to Allah kai a tunaninka haka Allah yake gudanar da abubuwa <coughs> ai rashin sanin Allah shi yasa ma zaka ce wai in ka zagi annabi me yasa Allah bai maka wani abu ba Allah ne baka san shi ba فلا waɗannan azzalumai da suke cuwa-cuwa da rubda ciki akan dukiyar mutane Allah sai ce ma annabi fala ta bannan Allah gafilan amma ya amalu zalimin kar ka ɗauka Allah bai san me abinda azzaluman nan suke yi ba ne. Allah ya ce a'a na sani innama yu'akkiruhum Allah ya ce na ɗan jinkirta musu ne li yawmin kasu fi al don a haɗu a wani idon da ido zai fito uru Allah ya ce na jira ni akwai zamu in ji Allah jama'a mun fahimta kamar dan sanda ne ya ga dan wiwi sai ya da ganshi da nan sai ya kewaya ta can ya bar shi ne kuna jin bai ganshi bane amma ina da amai mugun kamu ne to haka Allah yake kuma kun san abin da yasa galibin wanda bai san Allah ba yake irin wannan lissafin ma Allah domin auna tunanin ka ne da tunanin Allah Allah ya tsarkaka daga ka hada lissafinka da lissafinsa to galibi abinda wadda ba su san Allah ba suke fahimta a game da rayuwa wato sukan ɗauka idan mutum na cin kaji ko yana shan lemu ko yana shiga AC shine ya samu kwanciyar hankali kaza ba ta hana shiga bakin ciki ko tana hanawa shiga AC yana hana shiga damuwa shi yasa galibi jin daɗin duniya sai kaga Allah na kushe shi a Qur'ani ba wai wani abu bane saboda Coca-Cola da Fanta a jiki kawai take yarawa ba ta hana a turnuka maka bakin ciki da tashin hankali to su ɗauka suke yi idan mutum na amurka ko na ingila ko na kaza kamar shi a kwanciyar hankali yake wallahi ba gaskiya ba ne na rantse muku da allah in dai kwanciyar hankali ne da samun nutsuwa dole wallahi sai alakar ka da allah ta yi kyau kafin ka huta ƙaryani kaji dai naka ci kaji kaji kuma bai hana matarka ta tusa ma bakin ciki shiga motar miliyan 25 ba ta hana a maka ihu saboda karkar wani mai mota babbar mota ya baka tsoro ƙarya ne wai sai dai ya ce ya fi ka cin nama ya fi ka shiga hotel ya fi ka kaza wannan ya fi ka amma wai ya ce ya fi ka kwanciyar hankali ƙarya ne a zo a baje damuwan ya faɗi na shi kai ka faɗi na kai sai ka ji ma ka ce alhamdulillah kai ka ɗauka duk gwamnonin nan da kake ganin kowane gwamna ya fi kwanciyar hankali ne ba haka ba ne wallahi zaman lafiya a rayuwa dole sai ubangiji ya sa hannu in baka bi shi ba kuma allazina amanu wa taqma innu qulubuhum bi dhikrillah allazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukatan suna samun natsuwa ne da kwanciyar hankali ta hanyar ambaton Allah rike addinin Allah Allah sai ya ce ala ku saurara ku ji bi dhikrillah tatma'innul qulub ta hanyar rike ambaton Allah rike addini zukata ke samun natsuwa wanda yayi zukatan shi ya ce sai alakar ka da shi ta yi kyau zuciyar ta samu natsuwa jama'a kun fahimta saboda haka hawa wata kujera samun wani abu na duniya wannan ba shi bane kwanciyar hankali duka jin daɗi ne da ke gina jiki amma hutar da zuciya bin Allah ke hutar da zuciya bin Allah ke hutar da zuciya bin Allah ke hutar da zuciya to galibi wadda bai san wannan lissafin ba sai ya dauka wadda ya fishi mota ko wadda ya fi babban gida ko wadda ya fi albashi ya fishi shi kwanciyar hankali ba haka bane ba haka bane abin zai baku mamaki kun san dai ko a cikin alkur'ani ko a qur'ani in za a ba da labarin mulki da iko da fawa da fir'auna Allah ke ba da misali wa fir'auna bil autar al autar jam'i ne na al alwatadu watad shine fila ginshiki duk mulkin da ya kai ma ana ce mishi na da ginshiki to mulki ne da yake iya taka kowa fir'auna yakan iya fitowa office ya sa hannu ya ce yau yana so a kashe mata dubu hamsin kafin karfe biyu na rantse da Allah duk kasar ba wadda isi yi challenge ya yi mulki ko ba kai dai yadda kake jin tarihin fir'auna kawai a ƙor'ani ka san fir'auna dai akwai kaji akwai kaji ko babu ka san dai fir'auna dai akwai abin hawa babba akwai ko babu wallahi bari na gaya muku fir'auna duk da wannan mulki da ake ta ambatonsa da shi a ƙur'ani wallahi kafin Allah ya karɓi ran fir'auna sai da Allah ya matsa fir'auna ya faɗi ya rayu ne a cikin bakin ciki da damuwa jama'a kuna fahimta lokacin da labari ya riski fir'auna cewa za a haifi wani daga cikin banu isra'il ‘ya'yan banu isra'il wanda zai zama sanadiyar tafiyar mulkinsa hankalin fir'auna sai ya tashi sai ya sa aka yi ta kakkashe 'ya'yan banu isra'il aka yi ta yanka 'ya'yan banu isra'il gudun kar a haifi wannan yaro da zai barar da mulkinsa to na farko tukunna da yace ce a yi ta yanka yara saboda kar a samu yaron da zai kwace mulkin a cikin farcen hankali aka yi wannan umarnin ran da aka yi wannan umarnin da a yi bacci da daddare to ana nan har annabi Musa aka haife shi har ya sha Allah ya tseratar da shi ya dawo da shi gidan fir'auna ya zaunar da shi har annabi Musa ya kai shekara arba'in Allah ya bashi manzanci har annabi Musa ya yi da'awa aka zo suka yi fito na fito da fir'auna ya isar mishi da gaskiya jama'a ai dai kun ga fir'auna ai ya dana ya dana ko bai dana ba ya dana wata ran fir'auna ya yace a kira duk ƙasa a yi taron ƙasa. zai musu magana wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra alaysa li mulku misra hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun wa nada fir'aunu fi qaumihi fir'auna ya daga murya yayi kira a cikin mutanensa ya qaumi yace ya ku mutane na Alaisa li mulku Misira? ba ni ne mai mulkin Misira? ba wanda ya ce ba kai bane ma'anar alaisa li mulku Misira akwai wadda a Misira ba sa a yanka shi ba Su kai shi alaisa li mulku Misira akwai wadda ba zan sa a rushe gidansa a kashe ɗayansa ba Su kai shi alaisa li mulku Misira akwai wadda ba zan iya fitar da shi a misira ba Su kai shiru wa hadhihi al-anharu tajri min tahti waɗannan tekuna su tekun nil waɗannan manyan kamfanoni ba a ƙasan na suke ba ya yi mulki ko bai ba to lokacin da Allah ya ce wa annabi Musa ya fita daga Misira Fir'auna zai bi shi da mutanensa lokacin da Fir'auna ya samu labari annabi Musa ya fita wa arsala Fir'auna fil madaini hashirin in fir'aunu fil madain hashirin fil fir'auna sai ya tura masu gayyata dukkan kasar misira kowane gwamna ya zo kowane ciyaman ya zo duk wani director ya fito duk wani famsid ya zo za a yi gangamin bin annabi musa ashe gangamin barin duniya ne da suka taru a fadar fir'auna sai ya ce inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun annabi Musa da mutanensa mutane ne yan kaɗan ba su da yawa wa innahum lana lagaizuna yace suna cusa mana bakin ciki yalla ko yana bakin ciki ko bai to bakin cikin tunkan tunkan a haifi annabi Musa ashe kujerar da fir'auna ya hau da mulkin da fir'auna yayi da dukiyar da fir'auna yake da ita da fadawa da fir'auna ke da shi da iko da yake da shi da kansa kuma kafin ya mutu kafin awa biyu ko uku yake gaya ma duniya wa innahum lana lagaizun su annabi Musa da jama'arsa sun bar mu a cikin bakin ciki da takaici mulki yana hana shiga bakin ciki wani magabaci yace law alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahanu fihi min as-sururi min as-sururi wan na'imi jadaluna alaihi bisu yace da masu mulki da ƴaƴan masu mulki sun san irin jin daɗin da muke ciki saboda riko da addini da sun yaƙe mu da takobi don su kwace wannan jin daɗin amma babu jama'a kun gane ku daina ɗaukan wai idan kun ga mutum na kolewa a duniya shine yana da kwanciyar hankali irin kwanciyar hankalin su fir'auna ne kai ne kawai baka sani ba Allah yace wallahi unzila ilayka min rabbikal haq wannan abu da aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya duk abinda da alqur'ani ya faɗa faɗa gaskiya ne walakin na aksarar nasi la sai dai mafi yawan mutane ba sa imani da Allah ba su gaskata ba to bayan Allah sai mu kwana a sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik